Wa ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokacin na dawowa domin ci gaba da karatu bayan hutun sallah kuma ya ba mu iko muka haɗu domin gabatar da karatu kamar wadda aka saba a wannan masallaci a cikin wannan littafi na at-tafsara fi ulumil qur'an inda muka dakata lokacin da Allah ya ƙaddara shigowa ko zowar wata Ramadan matsayin hutu ga wannan wata mun dakata ne a ƙarshen darasi na uku inda muna cikin mabhas na asali bi ma'ana mabincika ta uku ta wannan littafi mai mana bayani akan ma'ana ulumul qur'ani mun kawo daidai wata gaba akan bayani na shi ulumul qur'an to nan lokaci yayi mana halinsa muka dakata wanda insha Allah subhanahu wa ta'ala yau ma za mu ɗauka daga nan inda muka dakata a wannan darasin namu na hudu zuwa ga gwargwadon abinda Allah ta'ala ya so a karanta. Malam marubuci wannan littaye Allah shi mishi rahama yana cewa wayura bi kalimatil Qur'an ana nuhi da wannan kalima ta al-Qur'an wa huwa al ilayhi wanda kalma al-Qur'an idan muka yi la'akari da ulumul Qur'ani to kalma al-Qur'ani anan matsayin mudafun ilayhi take kalma ulumu ita mudafun al-Qur'ani mudafun ilayhi to abin nuyi da shi anan injimala shine al-kitabul munazzalu littaye da aka saukar على محمد صلى الله عليه وآله وسلم littafin da aka saukar ga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam mala ya ƙara tura mana cewa wa qad taqaddama bayanu ta'rifi kuma haƙiƙa bayanin ta'rifin mi aka ce ma alqur'ani ya riga ya gabata a inda muka hito na darussan da suka gabata وأما معنى الثاني وأما المعنى الثاني أما معنى تبيو فيراد به أن لفظ علوم القرآن أنا نريد إذا معنى تبيو تشيوا لفظي نا كلمة علوم القرآن نكلا an cira tota ko an ciratar da ita min hadal ma'ana daga wannan ma'ana al ta rabawa, yanzu idan ka ji an ce ulumul qur'ani ba magana ta mai bayani akan mudafun da mudafun ilaihi kawai ba a'a an ciratar da ita daga wannan ma'ana waju ila alaman aka sa ta ta zama suna na yanka kama suna wanda yake alami ko kuma concrete noun yanzu abu ya dawo sananne bancin canda yana matsayi na mudafun da mudafun ilai alal fanni almudawwal akan wani fanni wanda aka tsara aka rubuta wa asbaha madalulahu sai dalili ko abin da ke dalili a kansa yau waye gari ya zama alaman suna alami sunan yanka da an ce ulumul qur'ani to yanzu duk wanda ya bugi kunne ne ya san wani ilimi na mai zaman kansa daga cikin ilimma wanda da matsayinsa mudafun wa mudafun ilai a gaira madluli murakkaban idafiyan wanda ba wancan dalilin nashi ba na zama ne murakkab al-idafi ma'ana mudafun wa mudafun ilai wa ala haza akan wannan ne fata'rifuhu bayanin shi ulumul qur'an bi ma'ana wal ilmi da ma'anarsa ta ilimi yanzu ana bayani ana bayanin ulumul qur'ani akan ma'ana ta ilimi ba ma'ana ta tarkibin idafi ba ba wai kawai ana lura da shi murakkabin idafi mudafun mudafun ilayhi ba a yanzu wani ilimi na wanda yake da matsayin kansa kuma yake da cin gashin kansa kuma yake amsa suna alami wanda ya tashi daga waccan ma'ana ta farko an cira ta da shi daga wannan ma'ana aka sa shi ya zama wani fanni wanda ya waye gari yanzu ya tashi daga zama mudafun ilai to akan wannan tarifi na ma'anarsa ta ilimi ilmun kamar in za a yi a definition din shi a ce mina na aka ce ma ulumul qur'an sai malam ya kawo mana hanyar da za mu bi in an tambaye ka miya ulumul qur'ani ma huwa ulumul qur'an to ga amsa nan huwa ilmun duma ba'ida muta'allaqatin bil qur'an shi wani ilimi ne ma'abuci mabincika ga abin da ya shahi alƙur'ani alkarimi mai girma mina haitu mabda'u nuzuli ta daga mafarar sauka alƙur'ani shi ilimi na ulumul ƙur'an yana bincike daga asalin mawarin sauko alƙur'ani na harko kenan wa kaifiyati hazan nuzuli da kuma sifar wannan sauka ya alkur'ani ya sauko a wani wuri ne da aka ambata wa makanihi da kuma wurin bayan mun ji sifa yadda ya sauka da wurin da shi alkur'ani ya sauka wa muddatihi da kuma lokacin sauka alkur'ani duk dai ulumul qur'an ya kula da wannan wa jam'ihi da hada alkur'ani wa kitabatihi da rubuta alkur'ani fil asarin nabawi a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ahadi abi bakrin haka kuma a zamanin abubakar wa umar radiyallahu anhuma da abubakar da umar Allah ya kara musu yadda kowane ɗaya daga cikinsu a zamaninsa an yi rubutu na shi wannan babban littafi na Allah ta'ala wanda yake alƙur'ani idan muka ɗau misali ga na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi Sallam wata rana ɗaya daga cikin kutabul wahayi yana rubutawa annabi yana umarninsa da ya rubuta a cikin suratul mu'minun inda Allah ta'ala ke bayani summa khalaqana nutfata alaqatan fa khalaqana alaqata mudghatan فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لهما ثم أنشأناه خلقا آخر to lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa ma shi katibi ma'ana mai rubutun wahayi ya rubuta to shi marubucin sai ce fatabarakallahu ahsanul khaliqin sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce rubuta haka nan ta sauko kaga kenan Allah ta'ala ya cusa masa ya haɗu wannan lafza kuma shi Allah haka ya saukar da abin kaga wannan abin da zai ƙarawa, kawai zai ƙara mana shine yin imani da an rubuta alƙur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba an haɗa shi ya zama wuri guda ga shi haɗe ba amma tun a wannan lokacin akwai kutta wanda aka rubuta akan a ah, kamar a ɓawon ice ko kuma ƙiraga kamar watu na dabbobi da sauran wuraren da aka yi rubuta ko a jikin kankara da sauransu gabanin sahabbai su zo su haɗu na a haɗa wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wanda ya kawo bayanin tartibin alqur'ani tun daga suratul fatiha har zuwa suratul nas wannan al'amari ne tauqifi ba wani ya ce ai kaza ba annabi ne zai cewa wannan sura ita take bin waccan ga kuma sunanta wanda aiki ne na Allah ta'ala da ya aiko shi babban manzo da wannan aiki aiki mai girma to mun dai ji a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi akwai marubuta wahayi da ba masu cewa rubuta alqur'ani bid'a na ba su fahimta bane a ba su fahimta bane a ce rubuta alqur'ani bid'a ne a'a wannan cikin zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da marubuta waɗanda in ya sauko musamman ga ɗaya daga cikinsu ya waɗi wani abu da Allah ya ɗarsa masa kuma annabi ya ce eh haka ya sauko a rubuta shi haka nan wa ijazihi da buwaya alqur'ani ma'ana alqur'ani wa innahu lakitabun aziz la yatihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfi ma'ana ijazul qur'an ka san alƙur'anin ka karanta alƙur'anin Allah ya mallaka maka alƙur'anin amma sai ka zo garin sallah ka jawo mafi ƙaramcin sura sai ta buwaye ka kayi kayi da duk an kai maka gyara kuma sai ka gaza saboda wannan ya tabbata a gare mu alƙur'ani buwayayyen littafi ne akwai wani ɗaya daga cikin limaman harami wanda kusan ma shine mafi tsuha yana karatu can cikin suratu a yana karatu cikin suratul azab. inda ake cewa ku bara ana fa'adallu na sabila fa'adallu na sabila to da duk ya karanto ya karanto sai ya mance da iza sai a tuna mai izan kuma sai ya gaza sau ɗaya sau biyu sau uku dole an ka kyale shi wannan mojizar qur'ani kenan ta bayyana cewa babu wani da zai bugun gaba cewa shi ya gama sanin alkur'ani shi ya riga ya tabbatar da alkur'ani kuma yana iya karanta alkur'ani yadda ya ga dama bai samu wani kuskure ba to duk wannan ilimi yana koyar da mu bayanin zama alkur'ani littafi ne da yake da mu'jiza wa nasikhahu wa nasikhihi kuma shi ulumul qur'an yana muna bayani cewa ga aya da ita an nasikha ma'ana aya da ta zo ta shahe da ta shahe wa da kuma wadda aka shahe ga mai shahewa ga wadda aka shahe wani ilimi ne zai koyar da mu wannan shine ulumul ulumin qur'an ulumul qur'an shi zai sanar da mu wannan wa muhkamihi da ayoyi masu bayyanan na fassara ayat da an karanta maka ka gane da an karanta ma za ka fahimta ma akwai ayoyi waɗanda fassara su kuma wato mutashabih ba wanda ya san hakikanin fassara su in ba Allah ba kamar irin huruful muqatta'a alif lam mim sad qaf wa a'lamu bi muradihi bi don haka malamai magabata na tafsir suke rubutawa saboda su tsaya inda aka tsaishe su akwai wasu daga cikin maluma da ke cewa al'asma'u wasifat ma'ana ayoyi waɗanda suka zo suna magana akan sunayen Allah da sifofin Allah mutashabih amma kuma al'amarin ba haka yake ba ayoyi da suka zo suna bayani akan sunayen Allah da sifofin Allah to za mu ɗauki ayoyin nan kama arada kamar wanda Allah yake nihi don haka babu mushkila Allah ya yi bayani cewa yadullahi fauka aidihim hannun Allah yana sama hannuwansu ya hannun Allah yake ba mu ba wada Allah kanuyan hannu ne yake haka yake mun san cewa hannun Allah ba irin na mutane ba ne aga wajhullah fuskar Allah ya fuskar Allah ba mu sani ba haka jin Allah haka ganin Allah kamar wada Allah yake musu iyaka mun yi imani da haka kamar wada salafuna salih suka ta yi sahabban manzon Allah da tabi'un da tabi'u tabi'in duk sun ta yi akan haka iyaka za mu sallama mu miƙa wuya ayoyi masu bayyana na fassara ga sunan ƙarara da an karanta ma za ka fahimta alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai kaga ka fahimta babu wani gumuzi na wani abu da ya koyi gare ka wa qasamini kuma shi ulumul qur'ani yana bayani akan kashe-kashen wato shi mu dauka Alƙur'ani kamar da ake koya mana yana da izin sittin bayan haka yana da nisibi kusan ɗari da ashirin bayan haka akwai rubu'a akwai sumunna da sauran yadda aka ainihi karkasa shi alqur'ani din ko mu dauke yana da bangare biyu izib talatin na farko da izib talatin na ƙasa amma dai ba rabewa za a yi ba abu guda ne ma'ana ga yadda aka karkasa shi alqur'ani din bayan shi wanga ilimi yana koyar da wannan wa yana koyar da amsal kamar abubuwan da Allah ta'ala ke kawa na misalai a cikin alkur'ani to wanga ilimi yana sanashe kasuwa wa tartibi suwari da kuma tsara surorin alkur'ani yadda aka tsara surorin alkur'ani wa ayati da ayoyin alkur'ani yadda aka tsara su wa tartilihi da yadda ake karanta alkur'ani ma'ana akwai alkira'atul ashiri wanda tsakanin wanga alkira'atul ashir akwai alkira'atul sab wanda sai an ƙara guda uku sannan za su iya ba mu alkira'atul ashir ma'ana kuma <coughs> dukkan waɗannan kirawoyi kirawoyi na waɗanda sun tabbata bancin shaza waɗanda ba amfani da suwa waɗanda za su kai kamar kira'a guda hudu ko biyar waɗanda duk ziya ne to duk ulumul qur'an yana sanar da mu haka kenan ilimi na mai muhimmanci na a gane shi saboda zai sanar da kai abubuwa da alkur'ani ya kumsa wa da'ihi da kuma yadda za a bayar da shi alkur'ani din menene ma'anar siffar ba da alkur'ani kamar irin abin da ya shafi ɓangare na aswatu ko kuma ɓangaren tajwidi akwai al-huruf al-mufahama akwai al-murabbaqa akwai irin su al-qalqala as-sughra wal kubra imala da sauran waɗannan abubuwa to a da'ihi kenan yadda za a ba da shi qur'anin kuma bisa ga yadda an ka hora na a ainihi karanta shi ko kuma a koyar da shi ila gairi zalik da wani abu da ba wannan ba ma'ana mala yana nuyin ba waju ya ambato abin da ulumul qur'an ya kumsa ba ana min al mabahib na daga cikin abubuwan mabincika ti tuska wadda ake ambata fi hadal il a cikin wannan ilimi ma'ana abubuwan na da yawa <coughs> illa ya ambato mana wasu daga ciki waɗanda wasu kuma za mu ƙara gaba mu bincika a wurin malamai tunda su riga su yi rubutu a kansu don mu ainihi fahimce su kuma mu yi ƙoƙarin ɗabbaka su. Da malam ya ce, wa mawdu'u hadal ilm abinda a fagen wannan ilimi fagen ilimin ulumul qur'ani alƙur'anul karim alƙur'ani mai girma shine akwai yadda za a aiwatar da shi min ayi nahiya ta kowace irin nahiya min wahil nawahil maskura daga cikin waɗannan nahiyoyi da aka ambata ma ambaci abubuwa masu dama to dukkan nahiyoyin nan na inda aka saukar da alƙur'ani da wurin da aka saukar da alƙur'ani da lokacin da aka saukar da ƙur'ani da haɗa ƙur'ani da ayoyin da ke shayewa da waɗanda aka shaye da mukam da shaɓe, to duk waɗannan nahiyoyi da aka ambata fakensu su duk dai a karkashin alƙur'ani fa'idatu ulumil qur'an abinda a fa'idar sanin ilmi na ulumul qur'ani al ma'rifatu li ma'rifati hadha al ilm a cikin sanin wannan ilimi fawa'id akwai fa'idodi mujammiluha da zamu mu ainihi tattara ta fi ma ya ci ga abin da ke taimana mahambaci na ɗaya na biyu har zuwa ga inda malam ya dakata da sai ya fara da cewa na farko innahu Sa'id, sanin ilimin ulumul qur'an yana taimakawa ala dirasatil qur'anil karim akan karatun alqur'ani mai girma wa fahamihi da fahimtarsa haqqal fahami haƙiƙanin fahimta wastin baɗil ahkam da kuma bubbugar da hukunci ƙarƙashin alƙur'ani sai Allah ya baka ilimi ya zama ka fahimci wani abu ka yi hukumi kenan awil ahkam wal adab da kuma ladubba min huna alqur'ani dan ka san ladubba waɗanda ake buƙata kama daga karatun alqur'ani da kuma ainihin shi alqur'anin ladabin da ya kamata ka yi tare da shi In kaifa ya ta'atta da kaka yake yiwa a kaifa ya ta'atta darisa alqur'an karim da kaka yake wa ga makaranci alqur'ani mai girma wa mufassirihi da mai fassara alqur'ani ay yatawassala ya sadu ko ya kai ila isabati alhaqi zuwa ga dacewa ga abin da yake gaskiya wa sawabi da abin da yake daidai wa huwa la ya'lamu alhali shi bai san kaifa nazal a alqur'ani ya sauko ba mutum ba zai iya cimma haƙiƙanin alqur'ani ba in yana karanta alƙur'ani don sanin fassararsa ko sanin abin da yake sawaba ba tare da ya san wada alƙur'ani ya sauko ba kinan nan kamar malam na jawo hankalinmu akwai buƙatar mu san asbabun nuzuli wala mata nazal kuma bai san sadda alƙur'ani ya sauko ba sifa yadda ya sauko da kuma sadda ya sauko Walaya ayya hal ko ta wani irin hali kana tartibu suwarihi wa ayatihi bai san ko ta wani hali arin jera surorin alkur'ani da ayoyinsa ya kasance ba ba zai iya fahimtarsa ba wa bi ayyi shay'in kana ijazu kuma bai san da wani irin al'amari na alkur'ani ya zama buwayayyen littaye ba wa kaifa sabata bai san kuma sadda alƙur'ani ya tabbata ba ga bayanin cewa alƙur'ani littafi ne tabbatacce wa ma'uwa nasihuhu wa mansuhu bai san aya da ta shaye ba bai san wadda aka shaye ba in ka karanta la ikraha fi din qad tabayyana rushd qad tabayyana rushd min al-gay azwa zuwa ƙarshen ta ta ba a tilasta kowa ya shiga addini amma lokacin da Allah ta'ala ya aiki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da ayoyi na jihadi sai zama a wannan lokacin akwai tilastawa alhamdulillah idan mutum zai musulunta yanzu zaka ji maluma Allah ya ba su hikima sai a tambayi ka an tilasta ka a bisa ga son ranka eh to alhamdulillah kaga shikenan ba wani challenge da zai biyo a baya a ce an tilaste ka da sanin waɗanga abubuwa yana da muhimmanci kwarai gare mu ayat da ta shahi da wadda an ka shahi wa kaifiyata wa kaifiyatu tartilihi da kuma sifar yadda ake karanta alqur'ani wa ada'ihi da yadda za a bada alqur'ani ila gairi zalik duk sanin wannan na da muhimmanci a gare mu ba hadal ilmu wannan ilimi na ulumul qur'ani a bin nisbati lil dangance da mai buƙatar fassara alƙur'ani mibtawun lahu zai zama mai mabudi kana son ka fassara alƙur'ani ka yi tafsiri to ilimi na ulumul ƙur'ani zai zama ma mabudi wanda zai baka dama akan sanin ita fassara wa mithluhu da kuma misalai da alƙur'ani zai kawo ko kuma wa mitluhu irin wannan ilimi da zai taimaka ma mithlu ulumul hadisi kana son ka san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya suka zo a ina ta yi bayanin wannan hadisi wa ruwaito to sai ka shiga bangaren ulumul hadith بالنسبة liman arada أن al hadisa ga wanda ke son ya karanci ilimin hadisi da rasatan haqa karatu tabbatacce shi ma sai ya bi waɗanga hanyoyi ya san marwaita ya san sababin wannan hadisin mia dalili wanga hadisin yawa aka yi annabi ya yi bayani ne akan me aka yi bayanin hadisin suwa na a tabbatattu cikin marwaita suwa ne ba su tabbata ba hadisi ne da yake mawkufi ko marfu'i ko mawdu'i ko kuma da'ifi duk akwai buƙatar mai neman ilimin hadisi ya san wannan kamar wada mai san ya san fassara alqur'ani lalle ne ya san ulumul ulumul qur'an abu na biyu inna darisa lalle mai niyyar yin karatu li hadal ilmi ga wannan ilimi na ulumul qur'ani to babu makawa ya tasallaha bi salahin qawiyyin ya riki makami makami mai karfi yumakkinuhu da zai bashi dama min dakhali muftarayati adai islam ta hanyar yadda zai tarwatsa ya ruguza kirkire-kirkiren makiya musulunci wa saddi garatihim kuma ya toshe hare-hare waɗanda za su kawo allati shannuha wadda suka shirya in sun shirya za su kama alqur'ani farmaki to sai ya shirya ya kange wannan hanya kamar irin yau da Allah ya kama na cigaban zamani wani ya rubuta wata illa akan alqur'ani to ka dada alkalaminka ka mai da martani abin da ya faɗi ba haka bane saboda hujja kaza da hujja kaza da hujja kaza ka rosa nashi dan ne ya kawo hari akan alqur'ani to a mai da masa martani shi alƙur'anin nan alƙur'ani ne mai girma wanda a babu makawa lalle ne sai an samu mutane an samu masu ba da kariya musamman irin wannan lokacin wanda za ka same suna da yawa zuran wa na wani za su yi shaidun zur wani za su yi kiran karya ga alkur'ani abinda babu su ce shi a cikin alkur'ani akwai wani maki Allah da yake cewa innal qur'ana zu zawqin radi qur'ani ma abuci dano ne mai muni kuma yana so ya rubutu ko ya rubutu akan shi alqur'ani wani lokaci na taba ambata mana baya kamar irin yadda orientalist suka yi rubuce-rubuce mabambanta yan jamus da sauransu da irin yan faransa duk akwai abubuwan da suka rubuta na aibi da illa da alkur'ani amma alhamdulillah an maida musu martani ku alaihi ma sha'a kuma suna kokarin kirkira abinda suka so su aza akan alkur'ani abinda suke son su rubuta sai su rubuta ku alaihi ma sha'a lahum hawahum abinda su yaso sai su rubuta dabra da alkur'ani to ulumul qur'ani zai bayyana maka ay yaftaliqu cewa wannan abin kirkire ne akai tunda ka riga ka bibiyi sanin sauka alkur'ani da inda ya sauka da sauran duk abubuwan da aka ambata a baya saboda haka malama ya ce wala shakka babu makawa anna dafi'a mai niyyar ba da kariya an qur'anil karim daga alkur'ani mai girma allazi huwa aslul islam wala shakka anna difa'a babu makawa gaba da kariya anil qur'anil karim dole na kowa ya bada kariya ga alqur'ani alladhi huwa aslul islam wanda shine asalin musulunci idan babu alqur'ani babu musulunci wanda kuma bada kariya ga alqur'ani min aujabil wajibat yana daga cikin mafi wajabar wajibai duk wani abu da ya zama wajibi to akwai bada kariya ga shi wannan alqur'ani ala al'umma al'islamiyya ala al'ummatul islamiyya ga al'umman musulmi lallai ne su tsaye su ga sun kare littafin Allah ta'ala wanda Allah ya azama kai ne tsare alkur'ani ko da an so a yi kutun kutun gwila a rubuta na abu to Allah zai bayyana wannan ba zai samu shiga cikin littafin Allah ba saboda Allah ya yi alkawali na tsare shi wala kulli may wala kulli duk wanda yake da iko alayya a kansa ya rigai yana da hali yana da iko wayu jidu asalibahu kuma yana iya kyautata uslubi na alkur'ani ta hanyar bayani to lalle ne ya zama ya ba da kariya bakin gwargwado lafiyan ma ulama waha ballanta ne ma malamai wa ahalu an ra'ayi da ma ma'abuta lura biya a cikin wannan addini wa anna wa innahu la sharafun azim wannan ko ɗaukaka ce mai girma wa fadalun kabir balala ce babba ay yakuna muslim musulmi ya kasance munafiqan shina mai ba da kariya ana hadal kitabil jalil daga wannan littafi mai girma kamar lokaci ko to kuma sai ya rage mana ma'aya ne mana wani sai ko ta to inna darisa abu na uku wanda shi ulumul Qur'an yake fa'idantar da muwa inna darisa haƙiƙa mai niyyar karatu lihazal ilmi ga wannan ilimi na ulumul Qur'ani yakunu ala haqqin kabir zai kasance akan wani rabo mai girma minal ilmi bil Qur'an na sani al Qur'ani ma'ana wanda Allah ya ba iko yana son karanta wanga ilimi kuma ya san ilimin ulumul Qur'an to zai samu rabo mai girma na sanin ilimin wanga Alƙur'ani, nau'i kaza ya sani nau'i kaza ya sani wa bi milu alaihi min anwa'il ulum wal ma'arif da wannan hanya ce yake tattaruwa a gare shi nau'o'a na ilumma da sannai na wannan alkur'ani wa yuza bi thaqafatin aliya kuma ya samu cin nasara da thaqafa madaukakiya wa wasi'a mai yalwa ya samu wayewa madaukakiya mai yalwa a fabe a haka nan fabe ma yadda Allah bil Qur'an da abin da yake ya al-Qur'ani Al-karim mai girma imana ko yawwa fi ma ya ta'allaqu bil qur'anil karim ga abin da ya shahi qur'ani mai girma wa idza kanat al ulum idan waɗannan ilma sun kasance saqafatan wayewa lil uquli ga hankula in ya mana duk da ilimi na zamani ka sama to sai ya zama ka samu hankalinka ya waye wa salahan lil qulub kuma a samu gyaruwar zukata ana ganin wanda Allah ya ba ilimi hankali ne ya waye zuciya dai ta gyaru ba za a same shi cikin hatsaniya ba wa tahbiban lil a'la kuma ya zama tarbiya ga ɗabi'u wa islahan lin nufus ya zama gyara ga rayuka to wa unwanu taqaddum ya zama kuma an samu nau'i nau'i na ci gaba ruqi da ɗaukaka fa fi fa fil haka fafil kimma ga daraja min kulli zalika ga dukkanin wannan abin da aka ambata in dai har za a samu wayewa da ɗaukaka da kuma bunƙasa da hawa-hawa da ulumul qur'an ya zama ilimi na ah, na ulumul qur'an kusan ilimi na mai rabo mai yawa al qur'anu ahsanul hadith Hassanul hadith shi al qur'ani shi an mafi kyawun zance wa asdaquhu kuma shi an mafi gaskiyar zance wa ulumuhu ashratu al-ulumi qur'ani su an mafi daukaka wa ha kuma su an mafi wajaba ala kulli muslimin akan kowane musulmi na wanga ilimi na ulumul qur'an na sanin alqur'ani da yadda malaye bayani bai kore neman wasu ilimma ba ko da cikin arbiyar ko wajen arbiya kamar ilimma na zamani na sanin zamani da ci gaban zamani da abin da ya kama da haka to wannan dai insha Allah subhanahu wataala shi ya kawo mu ga ƙarshen darasi na hudu kuma ƙarshen al-mabhasu salis na ma'ana na ulumul Qur'an wanda in Allah ta'ala ya kaddara a sati na gaba za mu tashi darasi na biyar kuma daidai al-mabhasu rada muna roƙon Allah ya muna muwafaka ya muna dace Allah ya sa ayyukan musu zama don bidan yardarsa abin da aka karanta daidai Allah ya bamu lada kure Allah ya yahe Allah ya shaye shi a cikin zukatan al'umma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk